ta karkata sosai zuwa yamma ba wai da zarar ta karkata kaɗan ba shi ne abin da ‘yan shi'a da wanjinsu barbaran wasu da haka Anas yana daga ciki siddiqatun sai mai gaskiya yar mai gaskiya uwar muminai duk wanda yake kinta ba mumini bane wani ya ce shi Aisha ba uwarsa bace aka tambaye ta aka ce wani ya ce wai ke ba babarsa bace tace yayi gaskiya ai ni daman uwar muminai ce ba uwar gama garin mutane bace wa ibn abbas sai abdullahi dan abbas kaza ka ibn umar sai ibn umar in ka irga su zaka ga guda bakwai ne an rasulillahi sallallahu alaihi sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam kala yace idza ishtadda al-harru idan tsananin zafi ya tsananta fa abridu anis salati ku dan jinkirta sallah har gari ya fara sanyi sanyi ba wai a ce a daina jin zafin ba amma na yi bayani a farko yadda al'adar rana take ita da ta je tsakiyar sama to ta gama zafinta daga nan kuma zafin raguwa zai rinƙa yi raguwa zai rinka yi cewa raguwa zai rinƙa yi ba yana nufin za a daina jin zafin ba bal huci ma zai ta fitowa kila sama da na da amma dai ka sani yanzu raguwa take kamar lagireto ne wuta mota ta yi zafi da ka tsaya ka kashe ta ai yanzu kuma zafin ba karuwa yake ba to amma kuma na cikin zai ta fito maka ina fata an gane to wannan shine al'ada ta rana da ka jira ta ta karkace daga tsakiyar sama ta fara yin yamma to zafin raguwa yake zafin raguwa yake duk abin da kake ji a wannan lokaci huci ne amma asalin zafin yanzu ƙasa yake yi to shine annabi ya ce idan ana tsananin zafin rana kaga lokacin rani kenan to sallah kada a rinka yin ta da zarar lokacin ta ya shiga ana nufin ta azhar sai a jira sai lokacin ya ɗan tura idan muhtari yana shiga a lokacin sha biyu da rabi to in so samu ne a mai da sallah karfe ɗaya in muhtarin karfe ɗaya yake shiga to in so samu ne a mai da ita ɗaya da rabi an gane ko mazala ce fa inna shiddatal harri domin tsananin zafin rana min faihi jahannama yana daga tururin wutar jahannama kaga wannan ya tabbatar mana da cewa wutar jahannaman akwai sannan kuma tana da zafi qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun falyadhaku qalilan waliyabku kathiran jazaan bima kanu yamalu. ubangiji yace kace ce da su wutar jahannama ta tafi dukkan wani abu mai zafi zafi Ta tafi rana zafi daga nata aka san wa rana tafi wutan mu ta duniyan nan zafi daga nata aka san wa wutar duniya domin manzo Allah ya wannan wutar taku da kuke gani ta duniya wacce in ta tashi ci take ci na balbalin bala'i duk da haka ɗaya bisa saba'in ce ta wutar lahira wutar jahannama ta ninka wutar duniya zafi sau saba'in lokacin da Allah ya turo annabi Adamu duniya da matarsa Hawwa'u sai suka buƙaci su ga haske sai Allah ya ce a je wutar jahannama a ɗauko musu garwashi ɗaya mala'ikan da ya ɗauko yana tahowa sai duniya ta fara yankwanewa kamar ka kara leda a jikin wuta za ta soye sai ya ce ya ubangiji wannan garwashin ba zai shiga wannan duniya ba ya fi karfinta sai Allah ya ce koma ka je ka rage shi sau saba'in ka kawo musu ɗaya wannan yake nuna maka wutar jahannama ba wasa bace ba to da ka ubangiji subhanahu wataala ya ba mu sample alama na wutar jahannama ta hanyar zafin rana da aka zafin rana huci ne na wutar jahannama to sannan wannan hadisi ya nuna mana a ɗabi'ance ɗan adam inda zafi baya samun natsuwa wannan shine kaso mafi yawa na mutane duk da ba a rasa ɗaiɗaiku su sai ana zafin suka fi jin daɗin duniya amma waɗannan ba su fi ba biyu cikin goma ko ma ka ce biyar cikin ɗari adadin kaɗan ne mafi yawancin mutane casa'in da tara da ɗigo tara in ana zafi jijicewa suke yi zafi bai dace da ɗabi'ar ɗan adam ba an gane ko domin shi ɗan adam asali na yumɓu ne yumɓu kuma sanyi ne da shi shaiɗanu su na zafi na wuta amma shi ɗan adam ba na wuta ba ne ba an gane ko to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duba zuwa ga cewa ita sallah na daga cikin sharuɗanta a samu nutsuwa a samu khushu'i a samu tattaruwar hankali shi yasa yace to kar a yi ta ana tsananin zafin rana a ɗan bari gari ya ɗan sanyaya kamar yadda aka ce kar a yi sallah ana matsuwa matsuwa ta ba haya ko matsuwa ta bawali saboda shi ma yana cin karo da me yana cin karo da natsuwa kar a sallah ana jin yunwa kuma ga abinci domin wannan shi ma yana cin karo da natsuwar zuciya matukar kana jin yunwa ga abinci to hankalinka yana kan abincin in ka shiga sallah ma a wannan lokacin rabi da rabi za a yi matukar ka matsu kana jin fitsari ko ka matsu kana jin ba haya to hankalinka yana can in ma ka shiga sallah to ba za a samu cikakkiyar natsuwa da tattaruwar hankali a gare ka ba shi yasa aka ce ka gabatar da wa'yancan sannan sai ka zo kai sallah domin a samu nutsuwa a tattare da kai lokacin da kake sallah wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi lafzan wa ma'anan ma yu'khadhu min al-hadith abinda zamu dauka na fikihun hadisi kamar yadda Sheikh Abdullah Bassam Allah ya ji kansa da rahama ya tankado ya rairayo mana yace abu na farko istihbabu ta'khiri salati adh-dhuhri fi shiddatil har mustahabbi ne jinkirta sallar azhar a lokacin tsananin zafin rana ila ayyabridal waqtu ko yabrudal waqtu har zuwa lokacin da sanyi zai fara lokacin zai dan sanyaya wa tankasirul harara har lokacin da kaifin zafin zai dakushe qalal ulama malamai suka ce laysa lil ibrad fi shari'ati tahdidun amma wannan sanyayawar shari'a ba ta masa iyaka ba can da na faɗa mana misali ne in muktari ya shiga karfe 12 da rabi ku kai sha ku kai karfe 1 kaga kamar kun ƙara awa ɗaya kenan da shigan muktari to inda za ku ƙara rabin awa ma ba laifi inda za ku ƙara awa a ɗayan ma ba laifi in za ku ƙara za ku ƙara kwata ma bayan shigar muktari ba laifi shari'a bata iyakance ba kawai dai an ce a ƙara lokaci sawa'an rabin awa kuka kara, awa ɗaya kuka ƙara kwata kuka ƙara duk ba laifi da aka yace wa yubayyinu sana'ani imamu sana'ani ya bayyana anna aqrab fil istidlal abinda yafi kusa wajen kafa dalili ala bayani miqdariha bisa ga gwargwadon da ake so a ƙara ma akhrajahu shaytan abinda bukhari da muslim suka fitar min hadisi abi dhar daga hadisin abu dhar al-ghifari Allah ya ƙara masa yadda kala yace kunna fi safarin man kasance a halin wata tafiya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa arada al mu'adhdhinu ay yu'adhdhina lidh sai ladan yake shirin yayi mana kiran sallah azhar lokaci yayi fa sai annabi yace da shi abrid jira gari ya fara sanyi jira lokacin ya dan tura thumma arada ay yu'adhdhina bayan an dan jima sai ladan ya sake yunkura zai kira sallah fa qala lahu sai annabi ya sake ce da shi abrid dan dai jira hatta ra'aina fai'al fai'at talul har sai da muka ga yan kananan duwatsu sun fara fitar da inuwa ma'ana dai rana ta karkata kenan sosai zuwa yamma to kaga kenan zaka iya cewa gwargwadon da ake so a jinkirta a ƙara shine har bango ya fara ba da inuwa domin ita rana a al'adar ta in ta raba tsakiyar sama to komai bai da inuwa dan daman sai ta karkata ne sannan ake fara samun inuwa to da haka sai ta karkata kuma karkatan ma ta tura to sannan ne zaka fara ganin inuwar abubuwa sun bayyana to gwargwadon irin wannan lokaci ake so fa huwa yurshidu ila qadaril ibrad da haka anan annabi yana nuna gwargwadon lokacin da za a dauka ne na dan jinkirtawar na sanyayawar wa annahu zuhurul fai'il lil jidran ko lil jidran Abin da ake nufi shine inuwa ta fara bayyana a jikin katangu wa nahwiha da makamantan katangu duk abubuwan da za su da inuwa to inuwar ta fara bayyana abu na biyu annal hikmata fi zalik hikimar da ta sa shari'a ta ce ayi haka huwa dalabu rahatil musalli nema wa mai salla samun nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin sallarsa li yakuna ahdara li qalbihi dan hakan fi kasancewa zuciyarsa ta tattara a tare da shi wa ab'ada lahu anil qala'i eh, kuma wannan yafi nisanta masa tsorata da firgici da kuma samun damuwa abu na uku innal hukma yaduru ma'a illatihi mu sani hukunci yana kai kawo ne tare da illarsa me yasa aka ce a jinkirta samuwar zafin rana to in ba zafin rana kuma fa sai a yi a gaggawa alhukumu yaduru ma illatihi wujudan wa adama famata wujida alharru fi balad duk lokacin da aka samu gari ana tsananin zafi wujidat fadilatu ta'khiri to wannan falalar ta jinkirtawa ta faru domin ya bambanta da gari zuwa gari yanzu duk a Najeriya muke amma yanzu wasu jihohin a Najeriya tuni damuna ta dade faduwa su yanzu mukumukun sanyi ma ake yi amma mu yanzu Kano yanzu ne damunar ta fara zuwa mu har yanzu da zafi dan damunar bata kankama ba to kaga zai lokacin sallah ya shiga a Lagos kuma ya shiga a Kano amma a Lagos ai sallar a Kano ba ai ba saboda me saboda wannan ka'idar zafi ake su kuma can sanyi ake lokacin sallah zai iya shiga a Abuja ya shiga a Kano Abuja ai sallah amma a Kano ba ai ba za samu duk latan ahlus sunna ne an amma ahlus sunnan Kano sai bi ko ahlus sunnan Abuja sai ɗaya saura kwata halin sunan Kano sai ɗaya ko ɗaya da kwata ko ɗaya da rabi da a Abuja ba zafi amma a Kano akwai mai zafi da haka a nan hukuncin zai yi aiki a can ba zai aiki ba alhukumu duru ma'a illatihi wujudan wa adama wa amma biladul barida garuruwan da suke da sanyi li illa tunda ba su da wannan illar su ba za su jinkirta ba la yustahabbu ta'khiru salati fiha su kan ba mustahabi bane su jinkirta sallah ta azhar da zarar lokaci ya shiga kawai sai su sallar su abu na hudu zahirul hadith idan ka kalli hadisi kallo na zahiri wal mafhumu min al hikmati kuma ka fahimci hikimar da ke cikin sa fi hadha ta'khiri na wannan jinkiri da aka ce ayi annal hukuma amun fi haƙƙi man yu'addi salata jama'a fil masjid wa man yu'addiha munfaridan fil baiti zaka gane cewa hukuncin ya mai kowa da wanda zai yi sallah a jam'i da wanda zai yi sallah shi kadai ma'ana saɓanin abin da malikiya suke faɗa haɗa sallah a lokacin ruwa a mazhaban malikiya sai gawa sai ga na masallaci wanda zai sallar jam'i a masallaci amma kai kadai zaka yi ko a gidanka za ku yi malikiya suka ce ba za ka hada sallah ba to amma ba haka bane ba da manzo Allah ya ce kawai in ana zaruwa a hada sallah bai ce ba iya masallaci shi Imam Malik fahimtar sa ai saukakawa ake so ai wa mutane to shi ko wanda yake gidansa kusa da gadansa a tsakiyar ɗakin matarsa wani wahala yake ciki bari ka ce ka saukaka masa wannan fahimtar Imam Malik ce Allah ji kansa da rama to amma abin ba haka yake ba manzo ya san akwai wanda sallah za ta kama shi a gida ya san akwai wanda za ta kama shi a masallaci amma ya ce halal kuma bai bambanta ba yanzu misali sallar da ake haɗawa ne a arfa a zahar da la'asar ai har 'yan maka suna wannan filin wanda suka zo aikin haji sai a ce banda ku tunda ku garin ku aka zo aka same ku a sai sauran alhazai baki su za su yi a'a da bako da ɗan gari a nan hukuncin duk ya ga mai kowa da kowa Ya yace li'annahum yashtarikuna fi husulil qalqi min al-harr domin da mai sallah shi kadai da mai sallah a cikin jam'i inda ana tsananin zafi to kowa baya cikin sukunin sa to anan kuma ya kamata mu lura da wata mas'ala kada wani ya ce to ai mu masallacin mu da AC ko da AC bananza ce ta Allah ko da AC da aka ce idan zaka yi tafiya kana da damar ka sha azumi an bambance maka tafiya an ce banda ta jirgi an ce sai wanda zai akar sai wanda zai hau jaki duk tafiya aka ce kawai to amma ya danganta daidai kudinka daidai shagalinka wani a jirgin sama zai je kaga a cikin sauki zai je tafiyar da zaka yi awa goma shi sai yi ta aminti arba'in ya gama har ya sauka to amma duk da haka an halatta masa tun da dai sunansa matafiyi in ya ga dama ya sha azumi in ya ga dama ya yi kasarun sallah tare da tafiyar ba mai wahala ba ce shi a wajensa amma dai sunan tafiya kuma shari'a ce ta yi matafi ina fatan fahimci wannan da aka sau da dama Allah yakan kawo zamani ana samun sauƙin abubuwa kuma tun da can ɗin ma haka rayuwar take Allah bai taɓa mai da mutane daidai ba a rafa'a kun fauka ba'adin darajat ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam, sahabbai ba matsayin su ɗaya ba akwai talakawa akwai masu kuɗi akwai wanda zai kwambi bai ci ba akwai wanda shi abincin haye mai yawa amma in hukunci ya zo ba a cewa wannan na talaka ne wannan na mai kuɗi ne ba a haka saboda shi kansa talakan wata rana zai iya yin kuɗin shi kansa mai kuɗin wata rana zai iya talaucewa wa ma ya daril ganiyo mata eh, ya ilu wa ma ya ganil faqiru mata ya Ko wa ma ya daril faqiru mata ginahu wa ma ya daril faqiru mata ya ilu ma'ana talaka bai san lokacin da zai yi kuɗi ba mai kuɗi ma bai san lokacin da zai talauce ba watilkal ayyamu ha bainan nas abubuwan kewayawa suke yi da aka shari'ar musulunci in tana magana tana magana ne na bai ɗaya in tana so ta ware to sai ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza yanzu a aikin haji da aka ce ku yi aikin haji wa atimmul hajja wal umrata lillah amma ba da kowa yake ba a'a walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila da aka ce ku cika aikin haji ku cika umara ga Allah kowa ke nufi a wanda yake da iko wanda yake da iko to haka nan wani yanzu ya kwana bai ci ba wani kuma ya koshi dimdim kuma duk za a zo sallah azhar sai a ce to kai tunda baka koshi bai biyu shi kuma tunda ya koshi kara masa ma biyu shi ya shi da kai kai biyu ba a haka to da asali hukunce hukuncen shari'a gamammun hukunce hukunce ne in ana so a ware to ana ware su ne da dalili ba da ijtihadi ba da dalili ba da istihadi ba da haka dai kasaru da jam'u ya shafi dukkan wani nau'in matafi hakanan sanyayawa da sallar azhar ya shafi dukkan mai sallah sawa'an jam'i ne ko kuma sallah shi kadai ne to hakanan sallah a haɗe ta a lokacin ruwa ya shafi dukkan mai sallah sawa'an jam'i a masallaci ko a gida baka khassa sai dalili sai da dalili dan uwansa amma ba da me ijtihadi ba Allah ya jikan Imam Malik da rahama abu na biyar annahu yushra'u lil musalli an yu'addi salata ba'idan an kulli shaghilin anha an shar'anta wa mai sallah in zai yi sallah to ya tabbatar dukkan wani abin da zai shagaltar da shi ga buran sallan nan ya nisace shi shine kamar misalan da muka bayar in yana jin yunwa ya tabbatar ya ci abinci in akwai abincin in yana jin ba haya ko fitsari ya tabbatar ya je ya yi tsarki ya kama ruwa ya fita daga wannan larurar haka nan in waje ne mai tsananin zafi inda hali kauce masa shiga inuwa ba ta kawa ce, ga inuwa ka zo ka kabbar sallah a cikin rana ba ta kawa bace amma in ka rasa sai a ranar to sai ka yi an gane ko dan kada wani ya dauka ai mutun da akan kwalta muka yi mun sha zafi mun fulada waye hana ka ka zo da wuri ka shiga cikin masallaci sakacinka ne ina fata an gane to amma wannan kokarin da kai kuma duk da zafin ranar ka zo kai sallah Allah zai kalle shi kuma zai baka wani ladan amma dai kar ka ɗauka cewa kawai dan kai sallah a rana wancan yaya inuwa taka ta tasa tasa. shi kuma zai fika ladan zuwa da wuri da samun sahun gaba kai kuma ba za ka samu wannan ba domin an san kai ma akwai wanda ba zai iya naka kokarin ba kamar yadda kai ma ka kasa yin na wani yanzu wani in ya tabbatar in ya zo masallaci a rana zai sallah a kwalta masallaci ya cika to sai ya ki zuwa kaga ai ba za a hada shi da kuma wanda ya zo ba am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar la ba zai yi ba daka wa mulhin fiha da duk abin da zai sanya shi ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin sallah to ana so ya yi shi al hadithu al ashir ba'da al mi'a hadisi na ɗari da goma an Anas bin malikin radiyallahu an daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kala yace kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi shiddatil harri mun kasance muna yin sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin tsananin zafin rana abinda wannan yake nufi ma'ana a cikin tsananin hucin zafin rana bayan ranar ta riga ta yi zawali yanzu hucinta ne amma zafin raguwa yake baya yake da kai masanin geography ne kila in an gwada za ka gane temperature yanzu ta fara yin me low tana ƙasa amma hakan baya hana me jin zafin an gane ko yanzu misali ka kama wuta ka ji za ka gane yadda ake ganewa lokacin da ka kama wuta kaga a lokacin ya kamata zafin ya fi to amma ba za ka ji zafin ba sai lokacin da ka me ka sake ta kana sakatta zafin zai fi shiga jikinka to shin lokacin da ka sake ta shin zafin ne ko kuma tasirinsa ne tasirinsa ne shi zafin ya tafi don ka saki wutar kamar mutum ne ya ci abinci ya ƙoshi sai bayan wani lokaci sai yake gyatsa yanzu ƙoshin ne ko tasirin ƙoshin ai ka gama cin abincin ba yanzu kake lodin ba yanzu sauka yake yi saukan lodin ce ina fata an gane to da ka dai manzo Allah yi sallah a lokacin rana tana da hucinta amma ta riga ta karkata daga tsakiyar sama ta fara raguwa ta fara baya baya sai ce fa idza lam yastati ahaduna Anas yace in ɗayan mu ba zai iya ayyu makkina jabahatahu ya dora goshinsa min al-ardi ay alal ardi akan doran ƙasa ba ba fada saubahu sajada alaihi sai shin fada tufafinsa sai sujada akai ma'ana a shari'ar musulunci an baka dama idan waje akwai zafin rana to kakkai sujada akan tantagaryar ƙasa ka sa wani abin da zai kare maka jin zafin ko dai ka shimfiɗa dadduma ko ka ja gefen hannun rigarka ko ka ja gaban rigarka an gane ko ko dai ka samu wani tsumma ko kuma ka sassako da hularka ya zama ita hular ita take taɓa ƙasar ba goshinka ba an yi maka izinin haka ba laifi bane saboda me ita shari'ar musulunci shari'a ce mai sauki at-taysir min mumayyizati shari'a al-islamiyya yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah ba so yake kuntata muku ba inda kuntata mana yake so sai a ce duk tsananin zafin rana kuma haramun ne kai sujada akan wani abu in ba a ƙasa ba kuma ga ƙasar ta ɗau zafi to da ana yin haka an gane ko da Anas ya ce idan mu. ba zai iya ɗora goshinsa a kan ƙasa ba saboda tsananin zafin rana kuma muna tare da annabi sai mu rinka jawo gefen rigunan mu muna yin sujada a kansu to inda wannan abin da sa'ana suke yi laifi ne da annabi zai yi me zai hana su duk da bai sani ba amma Allah zai sanar da shi mutanenka suna kaza tsawatar musu ballantana Allah ya bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mu'jiza wanda mun karanta ta a karatun Riyadu Salihin shine in sallah ake yi to annabi yana kallon bayansa duk abin da yake faruwa a bayansa in dai a sallah ne to yana gani shi yasa duk abin da aka yi a sallah in annabi ya juyo zai ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza kamar yadda zahirin hadisi ya nuna ya ce ku daidaita sahu domin ina gani a lokacin da nake cikin sallah shedan yana shiga tsakaninku yana tsalle-tsalle kamar dan akuya yana yar gala ya shiga can ya fita can amma in kun haɗa sahu kuka matse to ba shi da inda zai shiga da aka ku rinka haɗa sahu ku rinka matsewa malamai suka ce wannan khasun bis sala ya keɓanci sallah in a sallah ne annabi yake ganin baya amma in ba sallah yake ba to sai ya juya yake ganin baya domin in ka ce a wajen sallah ma yana ganin baya to kana so ka ce baya waige alhalin kuma yana waige to in kwa yana waige to me amfanin waigowar bayan ya gani ko kuma an faɗi wannan in ka ce kin annabi ne to Abdullahi dan Abbas ya faɗa Mujahid ya faɗa su ma makiya annabi ne su ma yin izalan ne su ma wahabiya ne ka san lissafi ya kwace wa mutanen sai su ɗauko kaka na sha tara sai su ce wai ɗan izala ne shi ma ai kaga ta ne izala kamar yadda muke faɗa adireshi ce janar baban gida shi yawa izala rijista Allah ya saka masa da alheri Allah ya kara masa lafiya shi yawa izala rijista kuma ya ce yana irga wannan cikin kyawawan abubuwan da in ya tuna su da damar da ya samu ta mulki yana farin ciki ya domin yanzu yadda izala take shiga lunguna da sakuna tana wa'azi da ba mi mata rijista ba ta kawo yanzu wallahi ba za a yi mata ba da hamayya da ba da baba kere to ko da wannan alheran ba a samu ba to yanzu dan Allah mutumin da ya mutu shekara dubu sai a gaga ga abin da izala take a yau shi ya yi a shekara dubin to shi ma dan izalan ne a gaskiya dai haka take ita gaskiya komin dubin ta shekaru ba ta canjawa da duk sunan da zaka kira ta ita dai gaskiya ita ce shi yasa mu bamu damu ba ka ce kai ba dan izala bane amma dai yi aiki da kitabu da sunna ya ishe ka wani dan kilib da yake yawo kwanan nan na mala albani Allah ya ji kansa albanin zaria yace shi yasa duk inda muka je sai mun yi identifying kanmu sai mun faɗi kanmu a san mu mu ce mu ahlus sunna ne in ba a gane ba mu ce mu ƴan izala ne in ba a gane ba mu ce jikokin gumu ne dan dai abin ya fito ma fili me uba irin mala abakar gumi ai ba tsoron ya nuna ubansa ulaika aba'i faji'ni bi mislihim wannan su ne iyayena in kana da irin su kai ma kawo mun lokacin da wannan bawan Allah ya rayu a Najeriya ba wani malami mai alfarmarsa kaf Najeriya kaf Najeriya ta arewa babu malami mai alfarmarsa ya samu dama a gwamnati amma mutum ne mai tsoron Allah mai wara'u mai tsantseni inda a ce wata rana za a samu dama a baku labarinsa za ku sha mamaki sai ka ji kamar wani sahabi sahabi ne kaɗan daga cikin labaransa wata rana yana karatu a masallacin sultan bello sai wani ya kawo masa fijo sabuwa kar a leda wanda ya san fijo ita asali babu ta kumbanta ita sabuwa ce kar take zuwa domin motar gwamnati ce in ma ka ganta sai wani da wani jigar-jigar baya hawa fijo lokacin da take fijanta sai aka kawo mala abakar gumi mukulli sabo kan na fijo aka ce gashi wani ya kawo malan sadaka to Allah cikin hikimarsa jiya kafin a tashi da karatu an sace wani mota ana kawo masa mukullin mota sai ce ina wanda aka sace wa motar nan jiya ya ce ga ya ce Allah ya mayan ma sai ya jefa masa kawai ya ce a ci gaba da karatu ci gaba da karatu idan azumi ya zo za a kawo hatsi da gero da me a aje a gidansa inda aka aje a nan zai basu ba zancen wai wani in kana so kawai je ka ɗiba direbansa ya ce wallahi yadda ake aje abin nan inda ka aje a nan za ka zo ka tarar da shi sai dai mai rabo ya zo ya ɗiba wani lokaci direban shi jira yake wai sai malam ya ce masa ɗebi to wani lokaci sai ya zauna cikin yunwa shi malam abin ma ya manta fa da an ajiye shi ne mata ɗaya daga cikin matan malam ta kira ta ce kai wane wai ka jira kake sai ya ce ka ɗiba wallahi ba zai ce ka ɗiba ba yadda kake ganin kowa yana ɗiba kai ma ɗibi rabanka wata rana wani daga cikin shugabannin ƙasar Najeriya yake ba da labari Malam Abubakar Gumi ya kira sai ce ina so in raba wa malaman Najeriya gaba ɗaya mota don su ɗan samu sukuni shi ne dai janar Babangida ce masa ina so in raba wa malaman Najeriya motoci Pijo don su ɗan samu na yawon wa'azi sai ce ina so in baka kai ka raba sai ce a ba ni zaka ba ba nemi malam wane ka bashi malam wanan nan ɗan ɗariƙa ne shugaban wata ɗariƙa ce daga cikin ɗari'u kun san abin mamaki shi da aka kirawo shi aka ce wa malam za a bada motoci ka raba wa malamai sai ce abubakar gumi ya sani aka ce a'a bai sai ce kar a gaya masa alhalin abubakar gumin ne ya ce shi a bashi kaga son zuciya ɗaya daga cikin ƴaƴayen mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayar Allah ya ji kan sarki Allah ya kyauta makwanci yake bani labari ni da shi yace ni a gidan Malam Abubakar Gumi na tashi ka san mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero abokin Malam Abubakar Gumi ne tare suka yi karatu kuma eh, eh, duk ma'aikatan Saddauna ne sun yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin Saddauna yace to wata rana mun yi tafiya da Malam Abubakar Gumi mun je aikin hajji da marigayi Galadiman Kano Tijjani Hashim Allah ya ji kansa da rahama yace to sai Galadiman Kano yace in kirawo masa Malam Abubakar Gumi yana so su gana su yi hira ta yaushe gamo an daɗe ba a haɗu ba tunda suka daina aiki saddauna ya rasu shi shi shikenan malam bakar gumi ya zo suka gaisa da galadima sai galadima ya ɗauko kuɗi masu nauyi na lokacin sai ya bashi sai ce ga wannan malam yi siyayya sai ce a'a ya ce ni ba yin siyayya ni in na zo yadda na zo da ijjan labiya ta haka nake komawa gida ya ce ka karɓa ce wallahi ba ni sai malam ya fi cewa sai ya tafi shi wanda yake ban labarin yace sai ga Ladiman Kano ya bashi kuɗin yace ka kai masa da ya je sai yace masa ga kuɗi yace ce yanzu sai da ya baka ya ce to rubuta duk sunan 'yan tafiyar tamu 'yan tawagar duka je ka ba kowa ya ce wallahi silai biyar bai ɗauka ba silai biyar shagari marigayi shugaban ƙasa shagari Allah ya ji kansa da rahama duk wanda ya san garin shagari da garin gumi makota ne na manta wanne daga ciki ake wucewa a je ɗayan amma din na je su amma hanya guda ce a jihar Kebbi Shagari da Gumi to idan sallah ta yi Malam abokar Gumi yana zuwa garin su Gumi hutun sallah Shagari ma shugaban ƙasa yana zuwa garin su Shagari hutun sallah duk abokai za a zo gaishe da shugaban ƙasa da sauransu yace da zara an ce min ga Malam abokar Gumi ya zo gaba na faduwa yake ras saboda me yace saboda shi ba zuwa yake ce in bashi ba shi fada yake zuwa yayi min fada yake zuwa yayi min abu kaza yana faruwa a gwamnati ka ji tsoron Allah Allah zai tambaye ka abu kaza yana faruwa a gwamnati ka ji tsoron Allah Allah zai tambaye ka yace to da na je an ce mala abukar gumi ya zo to na san fada aka zo yi min janar ibrahim badamasi baban gida Allah ya kara masa lafiya ni da shi wata rana na je gaishe shi yake bani wannan labarin Yace ce mala abubakar gumi ya taimake ni a mulki na. Yace lokacin da na zama shugaban kasa, ya rubuto min doguwar wasiƙa ya min nasiha nasihar da ya min ya ce min ka zama shugaban kasa. kar ka yadda ka ba wa wanda ba musulmi ba dama ballantana ya cutar da musulmi da musulunci Yace sai na ce da shi ala gafata malam najeriya ba za ta yi da haka ba Najeriya ƙasar kowa da kowa ce dole ne ka naɗa ministoci musulmi dole ne ka naɗa wanda ba musulmi ba yace to sai bani wata formula yace to ko za ka naɗa kiristan samu wanda zai maka biyayya yace to sai na ya gaya min sunan wani yace yaro na ne a gidan soja soja ne babba kuma yaron mu ne yace sai na ɗauke shi sai na bashi ministan cikin gida yace to wannan musulmi su zo su yaba min kiristoci su zo su yaba min yace kuma aidiyar mala abokar goma ce akwai wani hukunci da za a yi a lokacin janar baban gida shine turawa sun matsa a yi dokar ƙayyade iyali daga cikin ka'idar dokar ƙayyade iyalin shine kada musulmi su rinka auren sama da mace ɗaya yace wallahi mun shirya za mu je fadar eh, council, military council za a je a zauna a yi mitin mu sa hannu a wannan dokar yace kawai malam Abubakar Gumi ya ji labari nan da nan ya taso da wasiƙa aka kawo min yace wanda yace lalle ai kokari wasiƙan nan ta zo kafin in fito office yace na shiga ban daki ina wanka aka yi kokari aka samu yan gida ɗaya daga cikin ƴaƴansa ina jin aka bawa ta je ta aje masa wasiƙar a kusa da rigarsa yace na fito daga wanka zan sa rigar soja kawai sai na ga farar takarda na ɗauka na buɗe Wasikar abin da take cewa yanzu kai janar baban gida ka zama shugaban ƙasa har za ka wa Allah gyara har ubangijin sammai zai yi doka kai yanzu ka canja ita wallahi sai na kasa tsayawa sai dole sai da na zauna magana ta ratsa jikina ta tayin da hankali yace zaman da ba a yi ba kenan sai tura wa sauran sojoji ne nace ina da uzuri kawai na waske doka kenan da ba a yi ba sannan jarumi ne jarumi ne lokacin da aka kashe saddauna tun makasan saddauna ba su bar gidan ba abubakar gumi ya shiga sun gan shi ya gansu ya je ya tsaya akan gawar saddauna Allah ya ji kan Dr. Ismaila Gwarzo Ismaila Gwarzo yana ba da labari ya ce lokacin yana ba sai na faɗa ba bai dai fahimci sunna ba ya ce wata rana a wannan gari na Kano an taɓa yin mitin za a kai wa Malam Abubakar Gumi hari za a kashe shi za a yi kaza za a yi kaza yace to ni duk da bana tafiya ta gumi a lokacin amma sai na ga hankali ma bai dace da wannan ba a na rajulan ay yaqula rabbi allah yace nan da nan na tafi tashan mota na shiga mota na tafi abu na tafi kaduna yace akai sa'a na je gidan malam abubakar gumi yana alwalar sallar la'azar zai shiga masallaci yace ni ina ganin na zo da babban labari ya kamata a sauke ni ina haki nace Allah gafata malam daga Kano nake Ya ce to san da zuwa mutanen Kano sai yace ai ga abin da ake shiryawa za a yi maka kaza za a yi maka kaza sai dariya yace oh kanawa kenan yace wanda bai busa wa mutum rai ba yana iya kashe shi kawai sai ya tashi ya shiga masallaci maganar da bai sake bi ta kanta ba kenan yanzu kila in kai ne da ka haura wa ɗari ka je police station kaza ka je ofishin diyaza. duk kai rahoto ba wai laifi ba ne amma maza sun wuce wannan maza sun wuce wannan wannan shine mala abokar gumi kai ma sai ka kawo mana tarihin naka ba faɗa a ciki ko ba haka ba ula'ika aba'i faji'ini bi mislihim shi yasa Allah ya wa rayuwarsa albarka Allah ya bashi kimar duniya ya karrama shi ya mutunta shi wanda wannan insha Allahu alama ce ta lahira alama ce ta lahira duk abin da aka kawo masa kyautar da shi yake yi bai san zulama da tara abin duniya ba yana da zuhudu kololo zuhudu to amma duk da haka sarkin saudiya na wancan lokaci kim faisal ibn abdul aziz suna da wata kyauta da suke bayarwa ina jin fahad ne ko sarki fahad ko sarki faisal ɗayan biyu fahad ne zai ba shi kyautar nobel bayan ya rubuta tafsirin saraddul azhan to da haka Saudi Arabia in kai wata hidima ta addini sukan zo su yi maka wata kyauta mai nauyi to wannan kyautar mai nauyi da za a yi masa lokacin janar baban gida ya raka shi to shine da ya dawo sai ya tara almajiransu ya ce to ƴan uwana suna kuka da bana taimakon su duk abin da na samu almajirai ke cinyewa to yanzu dan Allah ku yi hakuri kun ga wannan wahalar ɗan uwansu ce ko basu su ji daɗi su ma sai ya ɗau kyautar gaba ɗaya sai ya ba dangin sai ya ce kuma ku je ku raba ku ji daɗi ku ya samu memba ne na rabidatu alamil islami rabidatu alamil islami kamar wata duniya ce ta malaman musulunci to wata rana an taɓa yi wa malaman rabidatu alamil islami yankin najeriya kyauta sai aka ce to yanzu shi mala abakar gumi tunda shi ne memba ya ba da akawun ɗansa a sa daga saudiya fa kafin a zo najeriya in an zo a cire a basu ya ce wallahi ba za a sa masa kuɗin wani akawun ɗinsa ba Ya ce ku ne da rayuwar ko Allah in na taho na mutu fa a zo in hada ku rigima da magada suna sun gani akawun din babansu, kuna naku ne wannan shine wata rana ya taba hawa jirgi sai jirgi ya samu matsala duk rahoto ya zo kasa cewa jirgi faduwa zai mutane masu ihu suna ihu masu kiran shehunai suna kiran shehunai shi ko ya buɗe littafi yana ta karatu kan ya zo ƙasa 'yan jarida duk an shirya da menene an ba da labari ai ga wani mutum na cikin jirgin ma da wani da wani har da abubakar gumi amma shi ba abin da ya shafe shi karatu yake yi yana sauka 'yan jarida suka zo suka zagaye shi ala gafata malam dan da aka sauka daga mai shiga ban ɗaki sai wanda ya kashi a wando sai wanda duk sun tsure sai aka ce ala gafata da da yan jakarsa yana sauka ya kama hanya zai wuce sai 'yan jarida suka tare shi ala gafata malam ya duk wannan fargabar da kaza da kaza aka ganka a natse sai ya ce to me ake gudu a saman aka ce mutuwa ya ce to yanzu mun kubuta ne ka ɗauka sai a sama ubangiji zai kama ka ko zai kashe ka a'a ai in dai mutuwa ce ta sa muka tsorata a sama to da muka sauka sama ba mu kubuta ba menene na tsoron wallahi in ana gaya maka abubuwan wannan ba Allah zaka sha mamaki wani mutum ne wanda zaka sha mamaki a ƙarshen zamani yayi amma malam Jafar Allah ya ji kansa da rahama naji ya taɓa faɗa wata magana ya yace da aka yi shehu ɗan fodiyo Najeriya bata sake ganin wani dattijan malami da ma'anar dattako da tsoron Allah da kishin al'umma irinsa ba damuwarsa al'ummarsa lokacin da aka yi yakin zangon katab aka kama musulmi aka kai su dodon barek ana azabtar da su da ya ji labari ya ce a kai shi ya shiga barikin sojoji duk inda ya ga an kwantar da musulmi ana azabtar da su yana kutashi kutashi wani mahaukacin soja ya yi kukin bindiga zai harbe shi aka ce kai yayi wannan mutumin ba kariyar mutum ba ce kariyar Allah ce duk nasarar da saddauna ya ci kusan saba'in da biyar shawarar abubakar ba mace shi yake ce masa ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza duk wani abu da ka saddauna ya samu na nasara a mulkinsa saba'in da biyar shawarar wannan bawan Allah ce kamar yadda duk nasarar da Ali Su'ud suka samu shawarar Sheikh Muhammad Ibn Abdul ce da ƴaƴayensa shi yasa duk mai mulkin da yake so ya nasara baya sa kafa kafar wando da malamai na Allah ba malaman addu'a ba su waɗannan in dai su zaka biyewa za su kai ka ne su baro ka su raba ka da imanin ka su cinye maka ka, ba ruwansu ka ci zaɓe su ka fadi ruwan su ba ruwan su bane. da sun gama da wannan suka gama sa gindin wancan za su koma su 'yan kasuwa ne 'yan wanki ne amma malamin da zai gaya maka gaskiya ko zaka ka ji ɗacinta shine masoyinka sai ka yi tsawon rai ka ban mulkin za ka gane wa'ancan shirme ne wannan ita ce tafiyar saboda duk mai mulkin da zai samu damar da bai amfana wa al'ummarsa ba wallahi sai kai takaicin ina ma bai ba me amfanin mulkin bai da wani amfani ka tsara manufofin al'umma muradinsu wannan shine rayuwa ko ba mulki ne da kai ba duk damar da Allah ya baka yi wa al'umma aiki wannan shine wasiyar annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk halin da ya shiga abinda ake ji a bakin sa ummati ummati Allah al'umata al'umata duk wani tayi da Allah zai masa ne ya ji daɗi shi kadai sai ce a'a al'umata al'umata kuma yace mallam ya hatamma bi amril muslimina alaysa minhum duk wanda al'amarin al'umma musulmi bai dame shi ba ba musulmin kwarai bane ba duk sallarsa duk azumin sa Allah ya sa mu dace to da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar sahabbansa dan sauƙaƙawa da tausasawa a gare su idan ana tsananin zafin rana suna iya jawo wani abu su sa a goshin su domin su kare wa kansu jin zafin rana dan su samu natsuwar bautawa Allah subhanahu wataala wanda wannan ita ce ka'idar addini sauƙaƙawa mutane ma yu'khadhu min hadis, abinda zamu dauka na fiqhu karkashin wannan hadisi na farko anna waqtas sala anna waqta salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi zuhra dhuhra fi ayyami har huwa ba'dun huwa ba'dan kithari hararati ash-shamsi wa baqa'i athariha fil ardi Haƙiƙa lokacin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa sallar ta azhar a lokutan tsananin zafin rana shine bayan da lagon zafin rana ya karye sai dai tasirinta ne yayi saura a banƙasa. kasa hucinta kenan an gane ko abu na biyu jawazu sujudi ala ha'ilin min thawbin wa ghairihi halaccin yin sujada akan wani abu wanda zai raba tsakanin goshin mai sujada da dandagaryar ƙasa sawa'an wannan abun tufafi ne ko dadduma ce ko gefen hula ne ko gefen rawani kai ko ma wani abu ne na daban halaccin hakan ya tabbata cikin wannan hadisi inda alhajati ilaihi musamman a lokacin da mutum yake da bukata min harrin ko dai na tsananin zafi wa baradin ko tsananin sanyi wa shaukin ko wajen akwai datti ko kayoyi ko dukkan wani abin da zai iya cutar da goshin ɗan adam wa nahwi zalika da makamancin haka an gane ko wa al ulama wasu daga cikin malamai fassala fi sujudi alal ha'il sun rarrabe zance dangane da yin sujada akan shamaki Abin da zai raba tsakanin goshin mai sallah da dandagar ya kasa suka ce in kana munfasilan anil musalli idan abin ba ɗamfare yake da jikin mai sallah ba ba rigarka bace ba hularka bace ba gefen rawaninka ba ne, ka sajjada kamar da duma kaga da duma ba a jikinka take ba to suka ce in irin da duma ce wa ha ko makamancin haka jaza ya halatta walau bila haja ko da babu bukata yanzu kai sujada akan kafet ko da duma ba sai dan tsananin zafi ba ko don tsananin sanyi ya halatta tunda ai ba a jikinka da dumar take ba ba a manna da jikinka take ba amma sujada akan rawani ko a gefen hula ko ka jawo gefen riga ka dora to shi wannan sai da larura shine tsantsar aikin da sahabbai suke yi to wannan shi ya halatta amma wancan da muka faɗa a wajen malikiya makaruhi ne a wajen imamu malik sujada akan kafet makaruhi ne sujada akan dadduma makaruhi ce in dai babu bukatar haka shi yasa zaka ga waɗanda suke bin mazhabin malikiya sau da kafa in za su shimfiɗa kafet a masallaci sukan bar gwargwadon wajen sujjada ba sa haɗe kafet ɗin da kafet su rufe ƙasa duka ba sa yi saboda a mazhaban malikiya sujjada akan kafet makaruhi ce to amma babu wani karhanci kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito riwaya daga Hasan al-Basri an gane ko da aka yace bila karahatin babu wani karhanci in babu bukata kuma abin ba amanna da jikin mutum mai sallah yake ba wa in kana muttasilan bihi in ku amanna da jikin mai sallah abin yake ka tarfi thawbihi kamar gefen tufafi fa yukrahu illa ma alhaja to nan makaruhi ne sai dai inda bukata idan kuka lura da kyau wannan hadisi da muka karanta na Anas da hadisin da ya gabace shi na Abdullahi dan Umar kamar suna cin karo da juna duk da a wajen fassara na Abdullahi dan Umar nayi bayanin da ba dole ku fahimci haka ba hadisin Abdullahi dan Umar da ya gabata abinda yake cewa suna yin sallah da tsananin zafin rana da annabi amma hadisin Anas kuma yana cewa annabi ya ce eh me aka tsallake hadisin Abdullahi dan Umar da Abu Huraira shine yace idza shtadda al-harru fa abridu anis sala in tsananin zafi yayi tsanani to a jinkirta yin sallah ko to amma hadisin Anas shi kuma caye kunna ma'a kunna nusalli ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har can annabi ya ce in ana tsananin zafi kar ai sallah sai an ja lokaci nan kuma ya ce suna yin sallar da tsananin zafin tare da annabi zahiri bai nuna cin karo ba ya nuna a zahiri to shine malamai suka ce ga yadda za a fahimci hadisan guda biyu ba tare da cin karo ba shine Eh, Sheikh Sali eh, eh, Abdullah Bassam yake cewa at-tawfiqu bainal hadithain ya zami mu hada tsakanin hadisan guda biyu yace zahiru hadaini al-hadithain al-mutaqaddimain at-ta'arud zahirin waɗannan hadisai guda biyu da suka gabata in kai musu kallo na zahiri zaka ga kamar sun ci karo da juna waliza hawala al-ulama'u at-tawfiqa bainahuma saboda haka ne malamai suka yi ta kokarin bayani dan a fahimci hadisan guda biyu a gane ba su ci karo da juna ba wa ahsanu ma qila fi zalika mafi kyawun abin da aka faɗa game da hakan ma zahaba ilaihi al-jumhur abin da malamai suka tafi akai annal afdala cewa abin da yafi fi shiddatil harri a lokacin tsananin zafi al-ibrad shine a sanyaya in ana tsananin zafi to lallai a rinka sanyayawa kama fi hadisi Anas kamar yadda yazo a hadisin Anas innahum kanu yubriduna cewa sahabbai sun kasance suna sanyayawa bi salati da sallah walakin hararata walakin al ardi baqiyatun amma fa zafin ranar akwai sai dai ranar yanzu kuma baya baya take yi anna bardaha domin sanyin rana ya ta'akhkhar fi shiddatil harri yakan ragu a lokacin da ake tsananin zafin ranar kafiran da yawa fa yahtajuna ila sujudi ala ha'ilin a irin wannan lokacin duk da zafin ranar ya ja baya to amma kuma ƙasa tana da zafin da dole sai ka sa wani abu zaka iya dora goshinka akan ta sai ce walaysa muradu bil ibradil matlub ba abin da ake nufi da sanyayawa a cikin hadisi shine an tabrudal ardu ƙasa sai ta yi sanyi ta daina zafi ba ko a ɗebi ruwa a rinka sheƙa mata ba ba wannan ake nufi ba tare da in an sheƙa mata ruwan ba laifi bane ina fata an gane sai ce balil muradu an tankasira hiddatu hararati shamsi abinda ake nufi shine kaifin zafin ranar ya dakushe ya zama ta fara baya baya wa tabrudal ajsamu wanda daga wannan lokacin kuma duk abin da ya dau zafin to shi ma zafin sai dai ya rinka raguwa daga jikinsa domin me bashi din shi ma yanzu baya yake yi wannan shine abinda hadisan guda biyu suke magana akai ana nuna min lokaci yayi kuma gashi mun tadda karshen mun kai da karshen babi duk da dai ina jin ku ana ku ba babi bane ko kuwa ku ba babi bane to amma ana kan babi ne babu qada'is salati al-fa'itati wa ta'jiluha za mu tsaya nan din sai Allah ya kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kusure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah